babu wani dalili na nassi ko na hankali da ya halasta maka zagin 'yan uwanka musulmi don sun saba ma akan wata fahimta balle har ka ce abin da suke yi din iskanci ne su kuma 'yan iska ne kamar yadda za ku ji ya ce maulidi iskanci ne iya shege ne yawwa ba mai yinsa sai ɗan iska to ta yaya Allah zai halasta ma su kan 'yan uwanka musulmi a daidai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa lin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau hatta fir'auna wadda aka shaide shi da kafiri na duniya wadda ake ga kamar ba ma wadda ya kai shi kafirci Allah ya ce ma annabi Musa da annabi Harun kula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya tazakkar auya. Ku gaya masa magana mai laushi mai taushi. Ba ma kai yanzu ka zo kana sukar mutane don sun saba ma fahimtar. Me dalilinka na sukar su shine cewa wai annabi bai yi ba. in ko manzo Allah bai koyar ba ya nuna maulidi aikin banza ne gara kashi da shi gara kashi da maulidi kashi an faɗi da ra'ayi da kafa da aka shiga bayan gida da abin da aka faɗa da kabar ma da aka ɗan shi gingita da in ka fito abin da aka faɗa duk akan kashi wallahi tallahi manzo Allah bai auji kalmar maulidi kun ji tunda annabi bai koyar ba to gara kashi da shi to ga tambaya tafsiri na alkur'ani da ake yi a watan ramadana annabi ya yi kenan yanzu duk in muka kai ga natijar cewa annabi bai ba sai mu ce gara kashi da shi tafsirin da ake a cikin alkur'ani uslubi da tsarin karantar wadda yanzu ake yi annabi bai ba tsarinsa daban tsarinmu daban gara kashi da usulubin tsarin karantar da addini da muke bi wannan wani irin dalili ne cewa duk abin da annabi bai yi ba gara kashi da shi waye taba faɗan wannan na ma nasiha da abin da malamin ka yake cewa duk duniya su hadu cewa maulidi bid'a in kai me ka samu ba laifi ba ba alhaki ba ba zunubi ba san manzon Allah kuma me zai baka